akhlubni to kamaye min kun khalifati fi qaumi ka zama halifa ta cikin mutane na wa aslihi amran ka gyara al'amarin su wala tattabi sabilal mufsidin kuma kakka yarda ka bi hanyar mabannata waɗanda za su yi banna bi muwafaqatihim alal ma'asi kakka yarda ku daidaita ku yi muwafaqa da su akan saba ma Allah to shikenan sai ya a ولما جاء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه

wala ma a Musa li na yayin da Musa ya zo ga miqatin wato lokacin da an ka ɗiba mai alwaqatul ladzi wa abnahu shine lokacin da mun kai mai alƙawali bil kalami fihi cewa za a yi magana da shi cikin wannan lokacin wa kallamahu rabbu ubangijin sai yayi magana da shi bila wasidatin ba tare da wani wasida ba kalaman sami'ahu magana wanda shi annabi Musa yana jin maganan nan min kulli jihatin ta ko'ina. ina Ƙala da ya ji daɗin magana da Allah sai ya ce rabbi arini Allah ka nuna min na saka an zure dai ka ka nuna min kan ka in dibe ka in gane ka Ƙala sai Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba ka iya gani na ai la taqdiru ala ru'yati ba ka da ikon gani na a yanzu wa tabiru bihi da an ka fasara da shi an ka ce eh, wato duna lan ura bai ce ba a gani na ba sai ya ce kai ba ka gani na yufidu imkanar ruyatihi ta'ala wannan ya nuna ana iya ganin Allah Don bai ce ba a gani na ba sai ce ba ka gani na kai da ce ai ba a gani na to bai ganuwa saboda haka wasu ke cewa annabi ya ga Allah eh sai dai Allah ya ce ma annabi Musa zan baka alama walakin zuri ila jabal sai dai ce ka dubi dutse ga yanan allazi huwa a ƙawaminka wanda yake ya yi ka ƙarfi ya yi ka taurin jiki zan bayyana ga dutse fa'in takarra idan dutsen nan ya tabbata makanahu nan inda yake bai motsa ba bai girgiza ba bai tarwatse ba fa sawfa rani da sannu to kai ma ka iya ka gani ai tabbutu liru'yati kana iya tabbata don ka gani ni wa illa in ko bai tsaya inda yake ba fala daqata laka to baka da ikon gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangijin sa ya bayyana ga dutse zahara min nurihi qadaru nisfi amulatil Kansai. hasken Allah ya bayyana ga dutse gwargwadon kan dan yatsan nan na gehe dan karamin yatsan nan na gehe na hannu kama bi hadisin sahawul hakim kamar yadda yazo cikin hadisi wanda hakim ya inganta shi ya bayyana da jabal ga dutse ba ga annabi Musa ba dan shi annabi Musa bai ga komi ba dutsen shi ya ga Allah jalahu dakkan sai Allah ya sanya dutsen na ya zama niƙaƙƙi ai da kuka abin nikewa mustawiyan bil ard ga ya da tudu amma ya roshe ya lebur da ƙasa ya koma kamar babu shi wa karra Musa sa'ika to wajen rigimar wa dutsen nan shi annabi Musa bai san lokacin da ya some ba sai ya some magashiya alaihi li hauli ma ra'a don tsoron abin da ya gani game da dutsen ba Allah ba falan ma afaka yayin da annabi Musa ya falko kala sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tanzihan laka tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka min su Ali lam umar bihi na roƙonka abin da ba umarce ni in roƙa ba wa ana awwalul mu'minin ni ni farkon mu'minai ga zamani na saboda haka annabi musa bai lokacin da ya farko mai maimako ya ce to ina kake sai koma sai juya wajen tuba tuba kawai ya tashi da tashin sai ce tuba ni kai babu magana gani magana gani an abin nan nata don alamar da an ka samai to ya ga abin da ya karhinsa saboda haka bai ce to a nuna min saurani ce duci ya gane ka to saurani bai ce zai ce to na tuba eh to eh إيه نعم قال تعالى كو الدعاء زمان إذا أي دعاءكم تشيكنا تمسعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci <coughs> gabanmu تفسير القرآن ما mai girma a رمضان ما ramadan a babban masallacin juma'a na garin fatuskun kofar gidan mai martaba sarkin fika a yau tara ga watan ramadan hijira 1419 wanda ya daidai da 27 ga watan disamba 12 hijira 1900 da tis'in da takwas muna cikin suratul arafi kamar yadda muka sani wannan sura tana koyar da sahihi a ƙida sannan da kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya muna cikin bayani akan tarihi ko kisa ta annabi musa alaihi salam inda bayan mun yi bayanin bugawarsa da ɗagutun zamaninsa shine fir'aun da cin nasarar da allah ya ba annabi musa ya buge ƙarya ya murkushe ta ya rugurguza ta gaskiya ta hito fili ga dukkan mai ido to sai mun ka ci gaba da magana cikin bayanin cewa bayan an yi wannan mutanensa sun tsallake kogi bayan allah ya halakar da maƙiyansu sai ga sun komo suna neman a sa musu gumaka waɗanda za su bi ga bauta kamar yadda waɗancan arna suke bauta ma gumaka annabi musa ya yi musu kashedi game da wannan sannan kiran allah da yawa annabi musa zuwa wurin munajati wanda ya umarce shi da yin azumi ya yi azumi na kwana talatin bayan ya gama sai ya ji bakinsa na wari ya yi asawaki allah ya ce ai warin bakin shi muke so don haka an kara mishi kwana goma don ya yi azumin su ya tafi wurin allah da warin bakin kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa warin bakin mai azumi ya yi almiski kamshi a wurin Allah to bayan annabi Musa ya je ya yi magana da Allah jin daɗin magana da Allah kuma ya sa roƙi Allah cewa yana so ya ga Allah amma Allah ya nuna mai wasu alamomi ya ce in sun gushe to ya yiwu bayan wannan ya masa kansa ya gan shi yayin da wani alama ta bayyana annabi musa bai tsaya tunanin cewa ya ga allah ba sai ya ce ya tuba ta wannan magana ta annabi musa ya roƙi allah cewa yana so ya gan shi da shi ne waɗansu malamai suke cewa kenan ya halatta a ga allah domin abinda annabi musa ya roƙa halal ne dan bai yiwuwa irin annabi Musa annabin Allah manzo Allah ya zan bai san abin da ahala ba bai san abin da aharam ba don haka rashin ganin annabi Musa da Allah bai hana wani ya gan shi kamar irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan haka Allah ya ci gaba da wa annabi Musa jawabi kamar yadda za mu ji a yanzu kala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa ya Musa ya kai Musa in tsabaituka ni na zaɓe ka alan nasi akan mutane na zamaninka bi risalati ko bi risalati bil jam'i wal ifradi ko kace bi risalati da jam'i ko bi risalati da ifradi wato da sakonni na ko kuma da sakona wa bi kalami kuma na zaɓe ka da magana ta ai taklimi iyaka na zaɓe ka da in yi magana da kai baka da baka wa kuma ma atituka ka rike abin da ni baka min alfardi na falala ka tsare wannan abin da ni baka wa kun min shakirin ka zama cikin masu godiya ga wannan ni'ima wadda ni baka kar ka butulce mata na'am وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتوصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأصلها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح من ربط مع النبي موسى تكن ألنا التوراة wadda take su waɗannan allunan sun kasance daga magarin aljanna au zabar jadin au zumurrudin ko kuma an rubuta an yi allunan da zabar jadi ko zumurrud sab'atun au ashara an ce allo bakwai ne ko kuma allo goma to mun rubuta ma annabi Musa mau'izatan wa'azi min kulli shay'in da dukkan komai yutaju ilayhi fid din wanda ake bukata zuwa gare cikin sha'anin addini wa tafsiran li sannan kuma an rubuta bayani dalla dalla ga kowane irin abu wanda ake da bukata gare fa wato karɓe ta ya kai annabi Musa bi kuwatin da ƙarfi, bi jiddin wacce hadin da gaskiya da kokari wa murka maka kuma ka hori mutanenka ya khudhu bi a su riko da mahi kyawanta sa'uri kun daral fasikin da sannu zan nuna muku gidan fasikai kuma in mallakan muku shi fir'aunu atba'u shine fir'aunu da mabiyansa wa hiya mis ita ce masar lita atabiru bihim don ku dauki wa'azi daga gare su don wanda kake tsoro sai Allah ya murkushe shi ce ma gidan nashi ma ta ga yana an baka to iyaka wa'azi haka Allah ya wa annabi Musa daga game da fir'auna an ka kashe fir'auna ɗin an ka ce annabi musa ya je ya mallaki masar an bashi na'am ya وعن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير ya ladzina yatakabbaruna da sanu zan juyar da waɗannan da sun kai girman kai bil ardi cikin ƙasa bi gairi haƙƙi ba da gaskiya ba an ayati daga bari lura da ayoyina Allah ya ce duk wanda yake girman kai cikin ƙasa ba da haƙƙi ba to zan kau da shi daga ayoyina wato ba zai tsaya ya dube ta ba balle ya yi tunani balle shi imani ta umfane shi da an akhadhu lahum shine in yarbar da su in hita su fala ya tafakkaru na ba za su tsaya su yi tunani ba fiha cikin ayoyin Allah wa in yarau sabilar rushdi idan sun ka ga hanya wadda ta shirya ta kwarai wa in yarau kulla ayatin idan sun ga kowace irin aya la nuna biya ba su imani da ita wa in rau sabilar rushdi in sun ka ga hanya ta shirya. allazi ja'a min indillah wanda yazo daga wurin Allah la yattakhudhu sabila ba za su kama ta ta zama hanyar kwarai gare su ba su shige ta zuwa ga shirya wa in yarau sabilal gayyi amma in sun kaga hanyar bata yattakhidhuhu sabila sai su kama ta ta zama hanya gare su zalika wannan kautar da su da aka yi da juyar da su da aka yi bi annahu. bi annahum kazzabu domin su sun karyata da ayatina da ayoyinmu wa kanu an haga bidina sun zan marabkana daga barin bin waɗannan ayoyin namu taqaddama misluhu iri ne ya gabata na'am والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة عابدة أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ka zabu bi ayatina waɗanda sun ka karyata da ayoyin mu ƙa'il akhirati kuma haɗuwa da ranar lahira shine tashin ƙiyama da abin da ya taru ya taru karkashin sa habidat amalun ayyukan su sun baci ma amiluhu fid dunya abinda sun ka aikata cikin duniya min khairin na alheri kasilati rahimin wa sadaqatin kamar sadar da zumunci da sun kai da sadakokin da sun kai fala sawaba lahum duk gaba ɗaya ba su da lada gare shi la adam shar'i saboda babu sharadin sa sharadin sa shine imani har yanzu zauna ai ban za ana sakan ka musu ba da komi illa maka ma kanu ne sai sakamakon abin da sun kazan suna aikatawa min takazibi wal ma'asi na ƙaryatawan manzannin Allah da kuma sabo na'am wa ta'ala min ba'dihi min khuliyyin حجرا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وقالوا ظالمين yadda muka gabatar jiya ga bayanin mu cewa mutumin da ya baro kahirci to komawa cikin kahirci yana da sauƙi gare shi da ɗan sababi ɗan kaɗan ba sai an yi doguwar tahiya ba wata kaza qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan sai ga mutanen annabi Musa sun riki dan maraki min ba'dihi bayan tahiya annabi Musa zuwa wurin ganawa da Allah min hulihim daga kayan adon su Allah zai ta'aruhu min qaumi fir'auna kayan da sun kara na mundaye da abubuwan wuya na sawa sun kama yadda shi da illata irsin da illa wani angunci wani buki ba baki ya zauna nan inda hungun su ba su mayar ba to sai suka narka shi Musa Samir sai ya karbi wannan zinariya sai ya narka ya yi musu dan malaki saga hulahu Samir, wanda Musa Samir ya narka musu shi jasadan jiki ne wanda yake bai da nama bai da jini lahu kuwa wato gashi yana kugi gashi na karhe amma yana kugi ai sautun ne su murya wadda ake ji in kalaba ya juye kazalika awa haka bi wal itturabi saboda sanya kasa allazi akhadahu wanda shi samire ya ɗebo shi min hafir farasi jibril daga wurin takawa kofatan gode jibrilu ya zuba shi fifi fifa mai cikin bakin dan marakin fa inna asarahu alhaya domin duk inda kuma wannan takon doki na takon gode mala'ika jibril ya taka to rayuwa ce duk inda ya taka rayuwa ce shi ko yana da wannan ilimi shi ma yi da ofi ga duk abin da an ka azaba shi saboda haka ya ɗebe shi ya aji da ya dan maraki sai ɗebe wannan ƙasa sai ya zuba cikin bakin dan marakin sai dan maraki ya kama kuka sai ya ce haza ilahu kuma ilahu musa fa nasi wannan shine ubangijin naku shine kuma ubangijin da Musa ya tafi bida amma ya mance mai san inda yake buga shi ku zo ku bauta masa shi kenan sai suka ci gaba da bauta masa to Allah ya ce alam ya raushin ba su gani annahu shi wannan dan maraki la yukallimu bai musu magana wala ya hadihim sabila kuma bai shirye da su hanya ta kwarai wanda za ta kai su ga cin nasara fa kai ma yutta to ya za a rike shi abin bauta itakazu haka dai sun karike shi ilaha abin bauta wa kanu zalimin sun ka zama azalumai bittakhazihi da rikon wannan karhi domin wanda Allah ya halitta ya komo yana bauta ma karhi iyaka zalunci annan na'am ولما سئل وأنهم قد قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين walan masu su kida fi aidihim to yayin da sun ka wato an ka kayar da su kan hannunsu ma'ana yayin da sun kai nadama sun haga ne sun mace ai nadimu ala ibadati shine yayin da sun kai da na sani akan bauta masa au suka tabbatar da annahu qaddalu lalle su sun bace da da wannan bauta ta dan maraki wa zalika ba'da ruju'i Musa wannan bayan annabi Musa ya dawo daga munajati qalu sai sun kace la in lam yarhamna rabbuna lalle in ubangijin mu bai ji kanmu ya samu cikin rahama ta yi ba wa yaghfir lana ya gafarta muna zunuban mu kunan min al-khasirin to lalle za mu zamo cikin masu hasara mun tabi wala ma raja musa ولما رجع موسى إلى قومه غرقنا عاصفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أن لا ربكم وأنزل نواها وأخذ بناصي أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم سأبوي وكادوا يقتلونني فلا تجمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين walamma raja Musa yayin da Musa ya dawo ila tsauni zuwa wurin mutanensa da wurin manaja ke gaba bana yana mai fushi ko yana cikin fushi min jahatin daga bangaren waɗannan mutane da ya bari asifan saboda tsananin bakin ciki ƙara lahum sai ya ce musu bi isa ma kalabtumuni cir da abin da kun ka maye wato cir da maye wadda kun ka yi wakilta ta da kun kai na tsaron jama'a ta cir da shi min baɗi bayana ai khilafatukum hazihi wannan halimanci na ku cir da shi haisu asharakatun inda kun ka zo kun ka zama kai kun kai shirka a ajiltum amra rabbikum shin kuna gaugawa ne da al'amarin ubangijin ku shi ya zaku wato kun yi gaugawa kun ga ubangiji yayi jinkiri bai kawo muku abin da kuke so ba wa alqal alwa sai yayi watsi da waɗannan alluna da ya dauko alwa taurat gadaban da rabbi saboda hushi don Allah fata kasara sai ta karye iso allunan wa kaza bi ra'si akhi sai ya kama gashin kan dan uwanai annabi haruna da shari bi yaminihi ya kama gashin kai da dama wani ya tauje min sako bi shimali da hannun hagu ya jirruhu ilai yana ta hizga ta zuwa gare shi saboda tsaba hushi ya fusata ya ga ana bauta ma wani Allah ƙala ya ce yamna umma ya kai ɗan wato ɗan uwata innal qauma inji shi haruna kaga waɗannan mutane da kabban mini abu ne sun ramna nani wato sun gaba ni da ƙarhi ban iya musu komi wa kadu ya katuluna ne har sun yi kusa su kashe ni lokacin da nika yi musu wa'azi da cewa su babbauta ma dan maraki falatu ni ada kar ka sa maƙiya su yi dariya bi tika iyaya in ka walakanta ni makiya za su ji daɗi su yi dariya wala ta ja'alni ma zalimi na kuma kar ka sanya ni cikin mutane waɗanda a azalumai bi ibadatil da bauta ma ɗan malaki fil zata wajen kama ni da laihi ban bauta ma ɗan malaki ba ban yarda a bauta mai ba na yi iyaka kokari na an yi ƙarfi na ne don haka karka kunyata ni ya kai dan uwata eh, kun ga wannan wuri ashe duk babu wanda ka ka fushi in an saba ma Allah sai mai imani shi yasa waɗanda an miyagun mutane in suna son su bata ma mai wa'azi rai to sai su saba ma Allah don sun san ba abin da ka da mai da hankali irin ya ga ana saba ma Allah eh kamar waɗansu 'yan karta lokacin da muka yi musu wa'azi muka yi musu wa'azi to da suna karta su can cikin lungu sai masu gida sun ka koro su to sai suka to suka tare hanyar mu inda muke ganin su suna yi sun ka kasa wai don mu gani ran mu ya ɓace, tunda sun san ba musu to bari su yi in ya so mu mutu eh to lalle mun ji ciwo ku ko kun yi hasara eh to ka gana annabi Musa yana ɗauke da allona na attaura wanda yake littafin Allah ne amma saboda hushi don Allah bai san lokacin da ya yi watsi da allo nan Allah ba allo nan littafin Allah ba sun ka kari ne saboda hushi ya ga ana saba ma Allah eh ta mu ci gaba قال رب اغفر لي ولأبي وأدخلنا وأنت أرحم kala sai annabi musa ya ce wato ya natsu da wannan magana da dan uwa ne ya gaya mai kenan lokacin da yake wannan abubuwa yana tsammanin dan uwan nashi ma yana cikinsu to yayin da ya gane dan uwan bai cikinsu sai ya dawo ya ce rabbi ya ubangiji ko ya ubangiji na igifirli ka gafarta min ma sana'atu bi akhi wannan abin da ne wa uwa uwana Allah ka yahe mini wale akai kuma ka gafarta ma har ɗan uwan nawa asharakahu fi du'a ya hada da shi cikin wannan addu'a irda Allahu don ya lallashe shi wa dab ma ta bihi kuma don ya tunkuɗe wannan dariyar ta makiya yace Allah ka gafarta min da dan uwana shi rai ne zai zai natsu sannan makiya waɗanda ke kokarin su ce eh, ya walakanta dan uwa ne su kuma su kunyata domin bai walakanta dan uwan ba wa da kalna rahmatika ya ubangiji na ka sanya mu cikin rahamarka wa arhamun arhamur na kai kai ne mahi jin kan dukkan masu jin kai wato yayi addu'a nan gare shi da kuma dan uwansa shi yayi addu'a don don abin da yawa dan uwansa na wannan abin da ya mai cikin rashin sani don wushi saboda Allah sannan kuma yawa dan uwan nashi addu'a in ma yana da wata yar karkata ciki to Allah ya yahe masa sannan kuma don ya lallashe shi hankali ne ya kwanta ya san cewa ya ba fushi da shi tun da har gashi ne mai addu'a Allah ya rahamsa sannan kuma ya walakantar da su wadancan da ke kokarin su yi dariya waɗanda ya ce kar ka sa makiya dariya ta so sun tashi a tutan babu na'am إن الذين اتخذوا الليل فينالهم wa من ربهم وذلة بالحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال تعالى تسأل الله ce. innal ladzina takazzul ijla lalle waɗannan da sun karigi dan maraki ilaha abin bauta sai na duhun ga sai na lalle sai hushi ya same su azaba ta same su na rabin daga ubangijin su wa da ƙasƙanci fil hayati duniya cikin rayuwar duniya fa udzibu sai ko an kai musu azaba bil amri bi qatli anfusihim sadda aka umurce su aka ce duk wanda ya bauta ma dan maraki ya kashe kai ne shi ya sakamako wa dole ba alaihi muzilla kuma aka sanya musu alama ta kaskanci ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama wa kazalika awa haka kama jazainahum kamar yadda mun ka saka ka musu da irin wannan sakamako na jazil muftarina haka duk masu kirkira ƙarya su jingina ma Allah to haka muke wato saka ka musu bil ishraki in sun yi shirki wa gairi ko waninsa والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات وإن سنك أيكة مياه ولا يهكا سنك مياه وأيكا sun matabu sannan sun ka tuba raja'u anha sun ka dawo daga barin waɗannan miyagun ayyuka min ba'daha bayan sun aikata wa amanu billahi sun kai imani da Allah shi kadai inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan tubar da sun kai lagafurur rahim mai gafara ne gare su mai jin gare su to bayan an yi wannan sai annabi Musa alaihi salam yanzu hankali na ya kwanta ya yi wa'azi da baki ya yi wa'azi da hannu don bai ba wannan hayaniya da su ba sai da ya sassare wannan dan sam, ya tara yayi ya kone wannan ɗan maraƙin gaban idonsu sannan shi musa shi kuma ya mai mummunan addu'a inna laka fil hayati an taqula la misasa ya kawo dokar ta ɓace ce kan wanda ya gaisa da shi kan wanda ya mai magana an ka shi yana yawo duk wanda ya mika ma hannu sai ya je a la misasa an ce ka in taɓa ka eh. to bayan bi ya gama wannan hankalinsa ya kwanta ya dawo kuma yanzu sai kuma ya komo ina littahi don kusan kamar bai san lokacin da ya wa da littahi ba saboda mushi to wala ma sakata ولما سكت عن موسى wa وأخذ لواحا وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم walan ma sakata an Musa gadabu yayin da fushi ya kwanta ma annabi Musa wato yan natsu a kabar adwa sai ya koma ya ɗauko waɗancan alluna allati alqaha waɗanda ya jifa da su wa fi nuskatiha a cikin rubutun da an gare su ma da sai abinda an ka rubuta ga littafin hudan akwai shari'a min dalalati daga bata wa rahmatun kuma akwai rahama lil ladina hum li rabbihim ga waɗannan da suke jin tsoron ubangijinsu ayya kafu na waɗanda suke tsoron Allah kun ga wato shi fushi ba aibi ba ne ba illa ba annabawan Allah suna fushi eh. annabi ya kasance in ya yi fushi lokacin da an ka taɓa Allah in ya fusata ido ne sukan zama jajir kamar abin nan kamar jan turi ya kamar an ture abu jajir haka huska ta kai ta ne ido ne su yi ja inda farin nan yake ya yi kama an wanke shi da jini ya yi jajir jiyojin wuya ne su kumbura saboda fushi amma baya fushi don an taɓa shi sai dai an taɓa dini Allah domin annabi bai taɓa ramawa don an yi mai wani abu ba in ka ga annabi ya daga hannu zai buga to Allah an ka taba amma in don shi babu abin da za ka yi mai fushi saboda shi kansa inda duka ga annabi na fushi to Allah an ka taba don annaba Allah ko don haka fuki to haka kuma malami don an ce zai a yi mai wani abu duka baya baya fusata eh sai an taba Allah in kaga mallami na fushi wajen ai yi mai walakanci to ba mallamin kwarai bane dan bai tsaron addini Allah mutunci ne ɗaya ka tsaro eh kun gane ko <laughs> iyaka ta ya zama kamar jaki in an taba shi ya shuri ya daga bundi to ba haka yake ba malamin kwarai ba haka yake ba malamin Allah yana hushi in an taba Allah malamin shaidan ko haridin idza ma sima kafan jahahu wa idza yusamu ilahu lam yahrudi haridun yana mai harzuka idan ma fa kafan jari ko yaushe an kai alama ga cin mutunci ne wai za ya samu ilawa amma in yaga an taba addinin Allah lam ya haridu bai harzuka sai ni lahu kum ba ni lo lo ci to da ba ai eh, ai annabi ya hada <laughs> eh, wai shi ba ce na kwarai na to mugu kake mun gane <laughs> ba malamin Allah bane to wai zai dan sun koyar da kai haka yana nuna mutane hmm, yana girgiza hmm, hmm, zamani kenan zamanin wa kai mallan tashi kai wa'azi as-sakitu alal batil shaytanu akhara duk wanda ganin banna yayi shiru to shaytan ne amma bebe shaytan ne bebe mallami in in an taba addini ya tashi a yi gumuzu da shi kura ta tashi yawa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi yawa a sa hannu tukuna kamin baki to in ya zan hannun bai to ka sa baki daɗa in ya zan bakin bai amfani to ka koma tunani da zuciya to ya za a yi lalle sai an kawo da wannan abin ba hawaye ka shige cikin gidanka ka ɗora kumburi ba to ina romu da kai kwaɗo a'a ka yi tunani don zuciya ita ka tunanin ya za a kawo da ɓanna gayya za a yi ko ko wani za a je a faɗa ma ko ko jinga za a yi da wasu ke su da wannan abin nan ɗin haka ake yi wa zalika da iman to wanda ya zan bai iya yi da hannu bai iya yi da baki sai dai yi tunanin yadda za a yi to kuwa ramin imani nan kake son ka kwana to amma kun san shi wanga mai mai duga ya Allahu akbar zamani kenan mai irin wannan shi bai ko kai daraja waɗanda ba dan bai tunanin a gyara shi kokarin ya kai wato ya nuna ma mutane ai shi ya sani annabi ya ce ba abu bai jaruwa yawa annabi ƙarya Allah ya sa mu gane ba haka ake ba malamai a tsaya a yi magana don in ba a yi magana ba rabda duk musiba ta taho in ta sauka nan gidan karuwai to daga nan sai gidan liman sai haga mallami na gudu ya ba kaya mai da littafai kowa gida ya yi waje musiba ta taho kenan to amma a tsaya a faɗi gaskiya saboda Allah faɗin gaskiya bai kawo ajali kusa kamar yadda yin shiru bai kara ma kwanaki ranar mutuwar karan nan ka mutu in ma ba a kamre ka ba a harbe ka ba a rataye ka ba a ma komi ba to sai a kawo maka wasu kuɗi ka tai ka sha dage dage ka kama gudawa sai mutuwa shi kenan kuma da kai da wanda ana kashe duk kun mutu da wanda ya ci dage dage ya mutu da wanda ya ya fada cikin wata musiba ta addinin musulunci ya mutu duk sun mutu an gane ko wa mallam ya mutu da sayfi mata gairi ta addada al asbab wal maut wahid eh wanda bai mutu da takobi ba zai mutu da wani abu sababin mutuwa yawa gare amma mutuwa daya ce ko mutu ya mutu to Allah ya sa mu gane to mu ci gaba wa kafara mudiya qawmahu sabaina rajulan li miqatina falamma لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها to ku lura da wani abu na mamaki lokacin da muka shigo cikin tarihin annabawa dinnan, ko kowane annabi za ka ga tsakanin aya biyu zuwa uku hudu an gama da tarihinsa amma ban da manzon bani isra'ila manzon yahudawa wato ko ina in ka ga an matsa an yi doguwar magana to ɗayan al'umma biyu ne ko dai al'umma yahudawa ko munafukai can farkon bakara aya ta zo ta yi magana muminai cikin ayoyi hudu ta yi magana kahirai baƙaƙe aya biyu sannan ta yi magana ainihin munahukai da aya goma sha uku sannan ta yi magana yahudawa da aya wajen tamanin da wani abu a cikin suratul bakara tamanin da wani abu ana magana akan yahudu to kun ga tun jiya muke magana cikin magana annabi musa saboda wane ne wane ne yake tare da su yahudu ne ya ga an gama da fir'auna tun jiya mun gama magana fir'auna ta riga ta kare to waɗannan da mun ka dawo ana magana su da waɗannan da sun ka ce a sa musu dan dan abin bauta su ne yahudu ne da waɗanga waɗanda sun ka dauki dan maraki sun ka mai da shi Allah yahudu ne kuma ga wata bayan wannan eh to bayan sun an halakar da fir'auna fir'auna ya mutu sun dawo sun mallaki garin masar sai suka ce ma annabi musa to zama haka ba shi don haka sai ka shirya ka je ka ce kana magana da Allah mu ba mu yarda da wannan magana da haka ba ba mu yarda ba sai mun ji da kunnen mu ka kai tare da mu gani mu ji <laughs> gashi ya je ya karɓi littafin Allah ya kawo sun ga ce su ba su yarda yana magana da Allah ba sai an a zaɓi mutane dalage su ce su ji magana Allah Yashi shi kenan sai ya zaɓi mutum saba'in cikinsu don a ta su yi magana shi da Allah su suna saurare su dawo su can bani Isra'ila lalle abin nan gaskiya ne lalle Musa na magana da Allah baktara Musa kauma sai annabi Musa ya zaɓi mutanensa sab'ina rajulan mutum saba'in mai mallami abu da ijila cikin wayannan da ba su bauta ba dan malaki ba kuma zaɓen nan bi amrihi ta'ala da umarnin Allah limiqatina don su je can wurin munajati aile lokacin da ziwa annahu lokacin da mun kawa annabi Musa alƙawali bi itiyanin da zuwa su fihi cikin wannan lokaci li ataziru min ibadati ashabihim al-ijla don su kai uzuri ga bautar dan maraki da abokansu sun kai fa kharaja bihim annabi Musa ya hita da su zuwa can falam falam ma akazarhum rajafatu wato yadda sun ka zo Allah ya yi magana da annabi Musa sun jiya. wasu ka ce ba su yarda ba ba Allah ba ne ya hito waje su ganai suka ce ba shi ba ne in shi ne ya hito su ganai lan nomina laka ta nara laha jaharatan ce sai mun gane shi kiri-kiri wannan magana mai daba su dabaru ne rufa ido ne kai ya hito kuru-kuru mu gane sannan mu ba da gaskiya to da faɗan wannan kalma sai ƙasa ta kama gyangyaɗi da su ta yi ta hirgisa ta yi ta zazzaga su falamma aka zarhum rajafatu yayin da wannan girgizar ƙasa alzizzatu shadida ta kama su qalam na abbas ibnu abbas ya ce da annabi domin su lam yuzawilu qaumahum ba su rabu da mutanen su ba hina abadul ijla lokacin da sun ka bauta madan maraki qala yace wa hum ghairu allazina sa'alu ar-ru'ya yace ba waɗannan ne waɗanda sun ka roki su ga Allah ba wa haka musa ya sai tsawa ta kama su qala musa sai musa yace rabbi ya ubangiji na laushi ita inda ka so ahlakatahum min qablu da ka halakar da su tun gida tun ba mu zo nan ba qabla khuruji bihim gabani in hito da su li ayna banu isra'ila zalika don banu isra'ila su ga mutuwar su gaban idon su wala ya tahimuna ni ba za su tunce ni ba wa iya ya Allah da ka halaka hanni ya Allah atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu za ka halakar da mu don abin da wawaye daga cikinmu sun ka aikata ai la tu'azzibna bi ghairi zambina ya Allah kakkai muna azaba da zunubin wasu mu in hiya wannan bata zamo ba alfitina allati waqa'at fiha sufa wanda wawaye sun ka fada cikin ta illa tu ka sai jarraba ka kakaci tudillu biha man tasha'u kana batar da wanda ka so da ita Wa hadi man tasha'u kuma ka shiryar da wanda ka so hidayatu shiryar da shi anta waliyuna ya ubangiji kai ne walin kai ne majibancin al'amarin mu faghfir lana ka gafarta muna warhamna ya Allah ka ji kanmu wa anta khairul gafirin ya Allah kai ne mai alherin masu yin gafara eh wato ya roki Allah waɗannan kalmomi shi kenan sai Allah ya karba ba a kashe su ba eh don inda sun mutu can to in ya dawo bai da abin da zai gaya bani Isra'ila ya ce dama abin da yake nuhi kenan ya halakar da fir'auna kuma ya taho daji ya halakar da yan uwa ne <laughs> suna iya wannan eh to sai Allah ya ce ya karbi addu'a ta shi kenan wa katum lana wa katum lana fi hadhihi dunya hasanatan wa bil akhirah inna hudra ilayya qala abadiya usibu bihi man Ramani ya wace hana kun da shayi, mas'astaba ma'anin daji na ayarta ku da wayo duhu na saƙata, Allah ka rubuta muni Hassan, abu mai kyau biya, da duniya cikin wannan duniya Ba bi la'akari hakan nan kuma lahira ka rubuta muni aljanna inna huduna ilayka ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka daga nan an ka samu kalmar yahudu inna huduna ilayka yan mun tuba yahudawa qala ta'ala sai Allah ya ce azabi azaba ta usibu bihi man asha'u ina samar da duk wanda ni so da shi in azabtar da shi wa rahmati wa sai akulla shay'in kuma rahmata ta yalwaci komi ta gami komi da komi. Duk duniya nan duniya fasa akatubu hadha al-akhirati zan rubuta ta a lahira lillazina yattaquna ga waɗannan da ke jin tsoron Allah wa na zakata suna ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna waɗannan da sun kazan sun yi imani da ayoyin mu na'am الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويجل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائص ويدعو عنهم إسرهم والأغلال الذي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه وعذروه ونفروه الرسول الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون a suwaye waɗannan allazina yattabi'una nabiyyal ummiya wato wayannan da suke bin manzo ba annabi ba ummi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu makatuban indahum bit-taurat wanda suke samun sunansa rubuce a gurin su cikin at-taura wal injil da injila bi ismihi wa sifatihi da sunansa da sa eh yana nan cikin abin nan tsohon alƙawari cikin ishaya eh ishaya inda annabi Musa alaihi salam Allah yake cewa zan aiko manzo irinka cikin 'yan uwansu wato manzo irin manzo irin ka cikin 'yan uwansu to in an ce 'yan uwansu 'yan uwan yahudawa su ne larabawa domin annabi ibrahim shi ya yi annabi ishaqa annabi ishaqa shi ya yi isra'ila shine yakubu kuma annabi ibrahim shi ya yi isma'ilu Ismailu kuma shine ya haihi larabawan makka waɗanda annabi ya bayyana cikinsu saboda haka in an ce za a aiko manzo zuwa gare su amma cikin yan uwansu ba cikinsu ba kenan shine cikin larabawa yan uwan yahudawa eh don da yahudawa da larabawa kakansu guda duk jikokin ibrahimu ne sannan cikin sabon alkawari cikin littafin yahaya ko kuma john a sura ta goma sha eh, hudu aya ta 20 daidai har zuwa ƙarshe Allah ya yi albishir da zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan littahi sannan sura ta goma sha biyar cikin John ita ma aya 20 har zuwa ƙarshen sura nan ma an yi bayanin zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan sura ta goma sha shidda aya ta hudu zuwa aya goma sha bakwai nan ma an yi bayanin zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda wannan bayanin da ke cikin waɗannan wurare da na ambata shine daidai da abin da a cikin suratu saffi wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin cewa annabi isa ya ce wato ka ambata yayin da isa dan maryam ke cewa ya ku bani isra'ila ni manzo nake zuwa gare ku kuma na gaskanta abin da yake gaba gare ni na attaura sannan ina muku albishir da wani manzo wanda zai zo bayana suna ne ahmad amma yayin da ya zo sai sun ka ce wannan sihiri ne wanda yake bayyananne bayan ya zo musu da hujjoji to abin da a cikin wannan wuri wato da wanda a cikin waɗancan surori da ni magana ya yi daidai in ka karanta abin da a can ka karanta wannan sura wannan aya da ke cikin suratu safi za a ga kamar shi ne an ka kwafi an ka rubuta a wurin babu inda ya rage ko harafi to su ne wa'annan to waɗanda suka yi wannan to su ne Allah maɗaukin sarki zai Allah maɗaukin sarki zai sanya su cikin waccan rahama da an ka ambata a ah, kai na muke ya yana umarnin su bil ma'ruf da alheri shi annabi Muhammad wa yanhihum 'anil munkar yana hana su daga abinki wa yahillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu abubuwa masu dadi min ma hurrima na abinda an ka haramta shi bi shar'in ga shari'ar su wa yuharrimu alaihim al-kaba'is kuma shi na haramtar da abubuwan da ba su da kyawu wato waɗanda suke miyagu min al-maitati na mushe wa nawaya da makamancin su waya da an mai kuma yana sauke musu nauyin da ke kansu wato na shari'a su wanda take mai nauyi wal ajala da sannan da tsanance tsanance ko kuma kummai na maruruwa allati ba fallazina amanu bihi waɗanda sun kai imani da shi daga cikin yahudawa wa azzaruhu sun ka girmama shi wa nasaruhu sun ka taimake shi wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu sun ka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi annabi shine alqur'ani ulaika humul muflihun wa'annan su amma samun babban rabo duk ba yahudin da bai yi haka ba wuta ne duk kirzan da bai yi haka ba wuta ne qul qul ya nas inni ilaykum jami'an alladhi lahu khitabun lin nabi wannan kira ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma annabi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah nake gare ku baki ɗaya da wannan aya ya nuna annabi manzon Allah ne ga dukkan kabilar bani adama farinsu da bakinsu ba ajaminsu da balarabinsu kowa da kowa Allah ya aiko annabi ga dukkan duniya kamar yadda aya ta gaba za ta ce wa ma ka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira eh ba mu aiko ka ba wato sai gaba ɗaya ga mutane a mai albishir mai wa'azi shi Allah nan wanda nake manzonsa allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda mulkin samai da mulkin ƙasa duk nashi ne la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi yuhyi wa yumitu yana rayar da wanda ya so ya kashe wanda ya so fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa annabiyul ummi wannan ba annabin nan ba ummi wanda bai iya yaren kowa ba sai yaren mahaifiyarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yuminu billahi wa kalimati wanda yake yayi imani da Allah da kalmomin Allah shine alqur'ani wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtaduna ko za ku samu shari'a wato kalmar ba ummi shi annabi gare shi yabo ne kai ko in an ce ma ba ummi to sai kai ta kuka eh shi annabi daraja ne gare shi a ce mai ba ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zuwa makaranta ba amma ya zo da littafi gagara koyo saboda haka shi annabi zaman shi ba ummi mu'jiza ne kai ko lalacewa ne kai an ce don an kai an ce ma jahilin banza eh sunan ka jahilin banza duk wanda abba umi bai san yaren kowa ba sai na uwa ta shi a ce jahilin banza kenan eh shi jahilin banza amma shi annabi gare shi daraja ne don da annabi ya taba zuwa makaranta ko ya iya rubutu ko ya iya karatu da kahirai sun ce shi ya shirya alkur'ani dan duk da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zuwa makaranta ba duk da haka bai tsira ba sai da sun ka jingina shi ga wani Allah ya ce ƙarya su kai eh, lisanu allazi yulhiduna ilayhi ajami wa hadha lisanu arabiy mubin wancan da suke jingina annabi cewa yayi karatu garai ba ajami ne bobawa ne amma wannan qur'ani harshe ne na larabci bayyananne saboda haka Allah ya karyata su eh sun ce wani wani ne can wani babin nan ba wani abin nan ba ajami ba rumai shine annabi ka zuwa inda shi yana zama nan ya koyi qur'ani saboda haka ya to yana faɗa mutane Allah ya ce to harshen wancan bai jin larabci wancan wanda suke ilhadi suna kokarin su jingina qur'ani garai to ba ajami ne bawa ne wanga ko harshe ne na larabci ne kowa ya sani na'am ومن قوم موسى أمة يعدون بالعدل وبه يعدلون to yana yiwa kuma in ka ji ana ta kwankwatsa bani isra'ila ka ce inna lillahi wa ashe dun a guni to ba haka abin yake ba wa min qaumi musa ummatun daga cikin mutanen annabi musa akwai wasu al'umma wasu jama'a yaduna nasa bil suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi adiluna kuma suna yin adalci da gaskiya bil hukumi cikin hukunci ba duk sun ka lalace ba e ko yanzu yana yiwa a samu ba yahude ya musulunta ya zama na kwarai ya tafi tare da mu in mun tashi la'anta yahudawa mu hada eh, wato ya taimake mu ce Allah ya kine makahiran yahudawa hmm. na'am وقطعناه مثنتي عشرة wa أمما وأوحينا إلى موسى إذ تستفيه قومه وأن اضرب بعصاك كل حجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوي wato cikin al'ummomi babu al'umma da ɗan uwansu ya zo musu da alheri sun kawalishe shi kamar yahudawa annabi musa ya tarar da yahudawa cikin tsaba bala'i cikin wahala bakan masiba. ya tabo su daga wannan su ko sun ka dangana wa da shi har ƙarshen rayuwa ta yi mm, yahudu waka ɗanahu Allah ya ce mun kararraba su bani isra'ila isna ta asharata azbaɗan wato gida goma sha biyu wato kabila goma sha biyu umaman wato al'ummomi daban-daban wa wayana ila Musa mun yi wayi zuwa ga annabi Musa idan su kawo kawo lokacin da mutanensa sun ka nemi ya shayar da su ruwa fitihi ana cikin nemuwa ana da rabbi a sakal hajar mun kawa annabi musa wahayin cewa bugi dutsen nan sananne wanda ka sani da sandanka Hada raba hu sai ya bugi dutse An baje min husna ta ta aina sai marmaro goma sha biyu sun ka bulbulo ga cikin wannan dutse bi adadin asba'i gwargwadon waɗannan gidaje na bani isra'ila kar alima kullu unasin masharaban kowane gida na mutane sun san wurin da suke zuwa su sha ruwa wato saboda tsaba kabilancin bani isra'ila hatta wato nan yadda suke ɗiyan annabi yakubu su goma sha biyu to kowa sun ware nasu gida daban ba ruwansu da waɗancan duk da wurin shan ruwa ba su yarda su yi tarayya in an je an haƙa rijiya in mutum guda na wancan gida ya haƙa rijiya to kowa sai dai ya tashi to saboda haka hatta nan inda sun ka zo cikin demuwa wanda mun san wannan ɗemuwa sanadiyar ta shine lokacin da Allah ya ce annabi Musa ya tahe ya yaƙi bayan sun hito Masar ya je ya yaki Umalika waɗanda zuwa kame Baitul Maqdisi ya ɗebi mutane goma sha biyu ta an kayo sobe an ka je an kayo leƙen asiri an ka gano katti kowanne guda ya yi masallacin nan tsawo katti gundun gundun da an ka dawo mutum goma sai suka ji tsoro sun kai ta baza jita-jita suka ce wallahi waɗannan kattin mutum guda yana iya jimƙe mutum goma cikin mu ya matse musu hanji su yi toya jiwa da su don haka kar ku tahi sai mutum biyu ɗai da yushe'u da kalamu su kaɗai ne sun ka ɓoye asiri saboda haka annabi Musa ya ce a tashi a kai sun ka ce mai izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ka tayi ba kai ka ce kai da Allah kake ba kana magana da Allah to ka je ka faɗa ma Allah ka gayyata ku tayi ku yi yaƙi mu kan muna nan in kun gama ku to ku kira mu je mu shiga gari amma dai ba da mu ba to wannan shi an mawarin da sun kai ta Allah ya je masu cikin wannan demuwa eh wato Allah ya ce masu cikin wannan ɗemuwa suka zauna shekara wajen arba'in ba su zo gari ba suna ta dawara cikin daji to a wannan lokaci ruwan da sun ka ɗiba da abincin da sun ka tafi da shi ya ƙare sun ka nemi annabi musa shi musu addu'a su samu ruwan sha to a wannan lokaci ne Allah ya hori annabi musa da ya bugi wannan dutse ya bugi dutsen dutse ya fashe da marmaro goma sha biyu har ya zan kowane gida daga cikin banu isra'ila sun san inda suke shan ruwa wato ba sai sun sha na wani ba kowane ya san inda zai je ya sha ruwa to sai allah maɗaukin sarki ce bayan haka wazallan na alaihimul gamama mun kasa girgije ya yi musu inuwa fitihi cikin wannan ɗemuwa mai har su daga zahin rana wa anzalna alaihimul manna wasarwa ko mun ka saukan musu da darba da naman beru wato naman yan shila 'yan tsuntsaye kuma taranjabin shine taranjabin wa mana da 'yan tsuntsaye waɗanda suke masu kitse wato masu mai taranjabin shine wannan abin da ake ce madarfa maɗo ko kuma mai abin nan wanda yake saukowa da daddare in ɗoruwa tana hure in ka zo da daddare nan saman bututun nan nata eh, sai ka tarar da ruwa sun kwanta in ka sha zo zaki to wannan shi ake ce ma shine taranjabin shine wato darba wanda yake saukowa daga sama to su shi Allah ya sauko musu in sun so ruwan sha shi suke sha gaga iyakar jin daɗi annan abincin su kuwa yan tsuntsayen nan yan beru sababbin haihuwa da nan masu masu mai su suke tahowa gasassu ci ɗaya suka yi ba sai sun yanka ba haka suke tahowa sai su haɗo da teburi su ɗauka su ci su ƙoshi kuma a ɗauke teburin ya koma sai lokacin da suka bukata sannan an kai musu inuwa da girgije duk inda sun ka suna cikin sanyi na air condition na Allah sannan an ka sa gashin jikinsu ya ciro ya ruhe musu al'aura ba kowa kamar ya sa riga ba a ganin al'aurarsa kaga duk ni'ima Allah ya yi musu amma sun gode <laughs> ba su gode ba to bayan Allah ya musu wannan yace kulu ku ci min dayye ba ti mara razaqnakum daga dan wannan abubuwa da mun ka arzuta ku fazalam sai suka yi zalunci Allah ya ce wa maza da muna to ba su zalunce mu ba walakin kanu an fi son yadda muna, sai dai kanun su ne sun kazan suna zalunta to mu ci gaba wa yadila lahum qulu hadhihi alqaryata wa qulu minha haythu shi'tum wa qulu yatakun wa qulu albaba sujadan tuqbalakum qari'atukum فنذير المسلمين to bayan haka Allah maɗaukin sarki ya ce kuma ka ambata irƙila lahum yayin da an ka ce musu bani isra'ila uskunu hadhihi alqarya ku shiga wannan gari ku zauna shine baitul maqdis bayan wato waɗancan dattawa waɗanda sun ka hito masu waccan bakan magana da muminansu da lalatattun su duk ba wanda ya koma gida nan sun ka mutu cikin ɗemuwa hatta annabi musa da annabi haruna waɗanda suke mutanen kirki su ma sun mutu cikin wannan halin wannan shine tazdiqu qawlihi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyaye hitina wanda in ta zo ba za ta tsaya ga waɗanda sun kai zalunci su kadai ba za ta hada kowa da kowa su miyagun mutane da a cikin su suka yi magana amma da tattaho ta hada hadda mutanen kirki duk an halaka cikin wannan an ce duk wanda ya balaga a da an kai wannan magana to bai koma gari ba bayan sun kare yare waɗanda ba su balaga ba su ne suka ɗauki tuta suka yi suka yaƙi suka ci wannan gari wanda Allah ya ce a je a yaƙa to bayan an ci garin duk da haka Allah ya ce musu to ku shiga wannan gari ku je ku zauna cikin natsuwa wa kulu min ku ci daga wannan garin har su shaitun duk inda kuke so wa kulu ku ce mas'alatuna abinda muke roƙo hiddatun Allah ka sauke mana laihin da mun kai wada kulul babu ku shiga kofar gari sujadan cikin dukawa wato cikin sujada sujudan hina'in wato ku shiga da kankan da kai in kun kai haka tugfar lakum khadiyatukum ko kuma nagfir lakum khadayakum duk akwai waɗannan kira'o'i bin nuni wa ta'i mamniyan lil maquli aw al fa'il wato an gina shi da mamni abinan maquli ko kuma da fa'il in kace na gafir ya zan fa'il in kace to gufar ya zan mamniyan lil maquli a gafarta muku zunubanku wa sanazidul musinina ko kuma sanazidul musinina bi da'ati zamu sakan kama ko zamu dada ma masu da'a da lada mai yawa to shikenan shin yadda an ka nan su yi haka sun kai ko sun canja فبدل الذين الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا ولن دعز الظالمين daga cikin su su kan sai suka canja magana maimakon wa qulu hiddatun sai sun kace hiddatun fi sumbulin Allah ka ba mu alkama cikin ƙaiƙai mu tara haƙi a yi buhuhuwa abinda ma Allah ya ce musu ku roƙi gafara su ko zai suka zo suna roƙon alkama <laughs> eh Allah ya ce ku roƙi gafara suka ce ya Allah muna roƙonka alkama eh sannan da an ka ce su duka su duka ai suna alfahari sun ci gari da ƙarfi saboda haka sai suka zamna suna jan ɗoyewar su ƙasa duk abin da Allah ya ce su yi sai suka canja suka yi wanda ba shi ba eh wato fa badala allazina zalamu aminuhum eh, qawlan ghayra allazi qila lahum sai suka canza magana wata wanda an kace su yi fa qalu habatun fi sha'ara suka ce muna roƙon alkama kwaya alkama cikin eh, abin nan zangarkunta wanda ba su suke ba wa dakalu yasluhu sun ka shiga suna jan kwankwaso ala asarin akan doyawansu fa arsalna alaihim rijzan sai muka aiko musu da azaba min samai daga sama bima kanu yazlimuna don abin da sun kazan suna yi na zalunci ya was'alhum wani qaryati allati kana fas'alhum Allah ya ce tambayar su ya Muhammadu tobihan don kunyatawa anil qaryati game da gari Allah ki kana hadiratul bahr wadda take makwabciyar kogi wato kogi na kusa da ita shine kogin nan na kalzum wahi aila shine garin aila tambayi ma wa qadi aliha abin da ya afku ga mutanen garin aila In ya aduna yayin da suke ƙetare haddi ai ya ataduna suke shishigi bisabti a ranar asabar bisai samakin samakil ma'amuri na da tarkihi da farautar kihi wanda an ka umarce su da su ba sun kihi ranar asabar iz ta jitanum yayin da kifayensu ke zo musu yau masabtin ranar asabar shura'a suna ta bambara akan ruwa zahiratan alal ma'i suna bayyane akan ruwa wa yau la yazbituna amma ranar da ba su asabar la tatim kihin bai zo musu ai la na sauta ranar da ba su girma asaba shine ranar sauran kwanaki la tihim ba ta zo musu ibtila'an min Allah wannan Allah ya musu ka don ya jarraba su kazalika nabluhum haka muke jarraba su bima kanu yafsukun da abinda sun kazan suna yin fasikanci wannan wata al'umma ce daga cikin bani Isra'ila don Allah ya jarraba su sai ya ce to an haramta ki sun ki ranar asabar kuma ga su ba su da sana'a sai su to ranar asabar radda ba su sai kifi ya to yana ta bala sama da ruwa gashi irkaka irkaka yana ta harbin ruwa yana ta faduwa har gehe har gaba sai ya fado sai ya mulmula da kai ne ya koma ruwa ba da maka ta ba amma in an ka zo ran lahadi ba kifi ran litinin ba kifi ranar talata ba kifi ranar laraba ba kifi ranar alhamis ba kifi ranar juma'a ba kifi ranar asuba asaba sai ga kifi to sai ga suka zauna suka yi mitin suka ce to waya za a yi harkar ga ranar da ba a haramta sun kiyi sai su je su ta yawo cikin ruwa sai dai su kama kwaki babu kiyi sai suka ce to ku bari mai dubara sai su zo gabar ruwa sai su yanke ruwa biyu su tare nan su tare nan wannan da ya taru ne sai su kwale su watsa wani nan su watsa wani sai su yi ganuwa in dare ya yi za su yi wannan ranar juma'a shi kenan kihi ya yi ta tsalle wanda duk ya tsalle sai ya wado nan inda babu ruwa wanda duk ya tsalle sai ya wado inda babu ruwa ya yi ne haka ya sake kwana bayan an kwana jiya an yi ne yau an sake kwana ran lahadi sai zo da kwanduna sai ta kwasa ce yawwa haka ta yi sun wa Allah dubara to ni ya biyo baya وإذ قالت أمة منهم لم تئرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مغفرة إلى ربكم ولعلهم يتقون To yayin da suka yi wannan dabara sai sun ka kasu kashi uku, kashi ɗaya sun haka ma wannan dabara. kashi ɗaya sun ka zaman su cikin gari kashi ɗaya su ko zai suka sakara wannan wa'azi sun ka wayan aiki wurin su kihi suna yi su ko suna wa'azi suna yi su ko suna yi musu wa'azi waɗancan na can cikin gari ba su taho ba to shine Allah madaukin sarki yake bayyana muna wannan wa iz qala ummatun minhu yayin da wata al'umma daga cikin su suke cewa lam tasir wadda bata yi farauta ba wa lam tanha kuma ba ta yi hani ba liman na haga wanda eh, liman na ga wanda an ka hana ba su hana a yi ba suka ce lima ta izu na kauman dan me kuke wa mutane wa'azi waɗanda suke Allahu mulikum Allah zai halakar da su au mu'azibun azaban sharidar ko zai musu azaba azaba mai tsanani qalu sai masu wa'azi suka ce mau'izatuna wa'azin mu gare su ma'azratan uzuri ne muke kokarin mu kawo da ita ila rabbikum zuwa ga ubangijinku la'alla nun saba ila ta kasirin fi tarkin nahi don ka a jingina mu cikin wato kasawa ga yin hani daga barin abin da baya da kyawu e mun yi wannan ne don kada Allah ya zarge mu a ce ba mu yi umarni da alheri ba mu hana abin da baya da kyawu ba shi yasa muke yin wa'azi ba wai ba mu san Allah zai halakar da su ba mun sani amma za mu yi musu wa'azi mu don mu barranta kuma banda wannan wala Allah kuma yana yiwa su taƙuna su yi wannan farauta kaga an kasu kashi biyu a kashi uku waɗannan ma suna ganin ma kan ma a tsaya ɓata lokaci a yi musu wa'azi kawai a basu tunda zai Allah ya ce kasu sun kai to kowa ya san halaka za su yi wayannan sun ce a'a ko da mun san halakar da su za a yi to gwanda mai musu wa'azi don mu barranta mu to kun ji abin da ya kamata ku yi mallamai duk da yake zamani ya lalace to ku yi wa'azi don mu baranta. kun gane ko to yayin da musiba ta zo mu ya faru mu ci gaba ma da su yayin da sun kabar ma zukiru abinda an kai musu wa'azi da shi wadancan masu wa'azi sun kai musu wa'azi fa lam ba su dawo ba to azaba ta zo an jainar lazina yan hauna an su su wa'yan gaman lambai waɗanda suke wa'azi suna hana mummuna abu sai mun ka tsere da su in ji Allah to sannan wa akhadna ladina zalamu su ko wayan wa'yancan masu sun kifi azzalumai sai mun ka kama su bi azabin bi'isin da azaba wadda take mai tsanani ko ba'isin mai tsanani ko isin eh bima kanu yabsukun da abinda sun kazan suna yi na fasikanci to yanzu mun ji yadda an kai da bangarori biyu waɗannan Allah ya tsar da su waɗannan kuma Allah ya halakar da su to waɗannan 'yan ba ruwan mu Allahu a'lam bima fa'ala bihim Allah shi ya san yadda ya da su ko da yake an samu riwaya ga dan Abba zai ce ai ce wanda sun kai dan ne aka wa waɗancan wa'azi ya nuna ba su yarda da abin da sun kai ba su ma su tsira ga zato amma dai waɗannan wari head Allah ya gaya mana waɗanda sun tsira waɗanda sun halaka to waɗancan su daɗa ba mu san inda an yi da su ba e ko an yi awon gaba da su ko sun raka waɗancan ko ko an tura su wajen waɗanga Allahu alam saboda haka kenan dai ya ya bayyana gare mu cewa in banna ta bayyana mutane za su kasu kashi uku akwai yan ayi da akwai yan abari akwai yan mu <laughs> kun gane ko to yan ayi halakakku ne yan abari tseratattu ne yan ba ruwanmu su abba a san yadda za su kwashe ba to Allah kar ka samu cikin yan ba ruwanmu to mu ci gaba har gobe a'a sun kiri yanzu ya halatta dan wannan shari'a ce ta annabi Musa ta bani Isra'ila mu kan kullun za a yi sun kiri eh kullun ana su eh kada ka ce wai ba a yi ra'a saboda don an ce ba a yi a'a kullun ana su wannan ba shari'a mu bace mu kullum muna yi har ma ranar asaba ya yi a yi da kyau ranar lahadi a kawo badar ku a sayar <laughs> yawa a yi su ranar asaba a kawo muna ranar lahadi fatan ku ne eh, kasuwa to mu ci gaba har ma a dawo to kuma ga irin azabar da Allah ya musu falan ma a tau yayin da sun ka kangare takabbaru suka yi girman kai an tarki manuhu anhu daga barin abin nan da an hane su su bai. qulna lahum sai muka ba su umarni kawai mun ka ce musu kunu kira da maza ku zama birai khasiqin kaskantacci birai din kaskantacci sagiri na walakantatu fa kaduha sai suka zama birai wa hadha tafsirul lima qawla wannan kamar bayani ne ga abin da yake gabanin sa qala ibn abbas ibn abbas ya ce ma a dari ma mu ila bil firqati sakita yace ban san abin da an kai da waɗannan bangaren da sun kai shiru ba wa qala ikrima ikrima ya ce lam ta ba ta halaka ba la'anna kare had ma fa'alu domin ta kyamaci abin da sun ka aikata wa qala limata izuna an ka ce suka ce dan me kuka yi musu wa'azi wa rawal hakim hakim ya ruwaito an ibn abbas daga dan abbas annahu raja ilai shi ma dan abbas ya dawo ga wannan ra'ayin wa ajabu ya bashi shawa cewa sun tsira dai yan ba mu dai sun samu tsira wa sa zana rabu wa yasa zana rabu ka alayba anna alayhim ila yawmil qiyamati man yaqumu su'al azab inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim to wa sa zana rabbuka ambata yayin da ubangijinka ya sanar cewa la sanna alaihim lalle Allah sai ya turo ma yahudawa ya aiko musu ila yawmi qiyamati har ranar alqiyama man yasumun su al'azabi wanda zai ta dandana musu mummunan azaba kamar yan falastino yanzu eh <laughs> kazan su yahudawa suna zaune falastino zaman dole ba duk yau duniyar nan babu al'ummar da ba ta da kwanciyar hankali kamar yahudan abin nan yahudan kudus yahudan isra'ila duk inda bai yahuda yake hankali na yana kwanci amma banda Yahudawan da azab ne nan kasar isra'ila dare da rana ba a bacci kwana aka yi jehe jehe kwana aka yi halbe halbe babu hutawa saboda haka da yawa waɗanda an kawa gidaje nan sun ka zamna sun ka yi shekara guda sun ka tashi sun koma turai kai wannan ya ni aka da ita ga mutum da kuɗi amma baya kwana lahiya don wani lokaci cikin dare zai ka ji bangaren gari ya kama da wuta yan falastino sun shigo sun taho su wani wani zai taho kawai da ya yi riga ba mamamai ya rubuta wasiƙa da waƙoƙi da komi da bayanai shi ya ta yi aljanna sai ya taho yahudawa na cikin zanne haka kawai sai ya sheko da gudu sai ya faɗi tsakanin su ba da ya faɗi sai ba mamamai su yi taɓa cewa ba ba ba ko abin nan sai kila wajen mutum dubu sai ka tarar da waɗanda za su yi ta ba wuce ɗari biyu ko ɗari hudu ba sauran duk sun babba kenan shi da ma ya riga ya gama da kai ne shi ai dan ne in dai zai mutu ya mutu tare da bayahude wato ya makare bayahude ya tabbatar da ya mutu shi kuma a faro a faro baya ne nan a kille mai kai kan nashi ya mulmula shi ko bayahude yana nan na taɓa baki ya mutu shi yana ganin bukata ta ta biya eh to Allah ya ce zai dan zai aiko musu wanda zai ci gaba da dandana musu azaba ba wai tsayawa za a yi ba har ranar alkiyama ba su da zama lahiya zalli da kaskanci wa aka jizya fa ba asa alaihim sulaiman Allah ya aiko musu sulaiman ba da bayansa kuma bukuta nasar an ka turo musu wani armi daga kasar iran ana ce mai bukuta nasar fa qatalahu ya kashe su wa sabahu ya kame su wa da raba alaihim ta ya sanya musu jizya wa kanu yu'adduna ha ila al-majus ya zan suna bayar da ita ga majusawan kasar Iran ila an bu isa nabiyu na har lokacin da an ka aiko annabi musallallahu alaihi wa sallam fadaraba ha alaihi sayyidina Umar ya sake dora musu ita inna rabbaka lalle ubangijinka la sari'ul mai gawgawa azaba ne liman asahu ga wanda ya saba mai wa innahu shi Allah la gafurun mai gafara ne li al ga mabuta mai da'a rahimun mai jin kai ne bihim da suwa وقطعناهم وقطعناهم بلاد أمما منهم الصالحون ومنهم دون waga mu Allah ya ce mun kararraba su mun ka warwace su fil ardi cikin ƙasa umaman al'ummomi daban-daban don haka yanzu kana jin ana ta kalarsu daga australia wasu daga kasar rasha wasu daga germany wasu daga italiya wasu daga faransa wasu daga america wasu daga ingila wasu daga nan cikin afirka har da wasu bakaki da an ka cinta nan kamar buzazzai nan kasar ethiopia wasu ana ce musu falasha yan falasha wani ma ya ɗora abin nan cewa har cikin iyamurai akwai yahuda ana cinta su dai ana kaiwa can guda guda haka kamar mota ta tarwace cikin gulbi ana can ta karahunan su guda guda ana kaiwa suna can kuma an haka runka ce a waɗanda ba yahuda ba ne sai sun yi wanka waɗannan yan yan abin nan din yan falashi to haka Allah ya buce yahudawa amma ko ba fa duniya go bane ne minhum salihuna cikin su akwai mutanen kirki wa minhum nasu duna zalika cikin su kuma akwai su mutane waɗanda ba na kwarai ba al-kuffar wal fasiquna akwai kafirai akwai fasikai cikin su wa balawnahum mun jarraba su bil hasanati da kyawawan abubuwa na ni'imomi wa ya da ko miyagun abubuwa na azaba duk mun yi musu wannan la'allam yarji'un ko za su dawo an daga fasikancin su amma sun dawo ba su dawo ba fa kuma maya sun ka mai bayan waɗancan na ƙwarai wani sun kitaba wanda sun ka gaji littafin a taura an aba'in daga ubanninsu ya ku zuna ara da hazar adana suna karɓar ƙuru da wannan kuma baya wato kuɗa mu hazar shai'id da ni totun wannan abu wanda yake ƙasƙantacce na duniya min halalin wa haramin na ɓangaren halal ko na ɓangaren haram ruwan da ya tosu ce abin nan ya ki halal ya ki haram waya kuluna suna cewa sai gufaru na" ai za a gabata mana ma fa Allah wa da mun ka aikata wa in yatim ardun mislu in wata kadara irin waccan tattawo musu ta gudu zai su sake karbewa eh dabi'a su kenan ai yarjuna almaghfirata wa hum aiduna ila ma fa'alu ga suna kamnar gafara kuma suna komawa zuwa ga mummunan abinda suke aikatawa musirruna alaihi sun nace akan mugun aiki walaysa bit tawrat wa adil maghfira ma al-israr amma a cikin at-taura babu alƙawarin Allah zai gafarta ma wanda yake zamne akan zunubi yana yi kullun kullun alam yukhaz alaihim mithaqul kitabi ashe ba a rike alƙawarin littafi akan su ba Allah ya kulu ala Allah illa haka ce aka su faɗi komi ga Allah sai gaskiya wa darasu ma bi kuma sun karanta abinda a cikin littafin falima kazabu alai dan walima kazabu alai don me suka wa Allah ƙarya bin nisbatil magfirati ilaihi ma isra'i da jingina gafara ga Allah kuma tare da nacewa kan zunubi don me suka yi wannan wa darul akhiratu lalle gidan lahira khairul lil ladina yattaquna shi alheri ga waɗanda ka jin tsoron Allah masu kiyaye haram afala yaqiluna shin basu da hankali basu hankalta abin da suke yi su gane ba daidai bane don haka su zabi lahira su bar duniya na'am والذين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المفلحين والذين يمسكون بالكتاب ولن نندسون كيركو للتاه منهم daga cikinsu, su wa salata sun ka tsayar da sallah kamar su Abdullahi da Salami da abokansa abokan Allah ya ce to nan mu'minai ne inna la wa ajral musulmin mu musulmin mu ba mu tozartar da ladan masu kyautatawa aiki don haka za mu sakanka musu abin da ya dace to mu ci gaba ya ce kuma ga wata kisa duk da yahudu da ne bayan mun gama ya ambata waɗanda sun kai masu son kihi to sai kuma ga wasu suma wazkur ambaci izna ta kanar jabala yayin da muka babbake dutse rafa anahu min asli muka cire shi daga asalinsa fawqahu muka ɗaga shi sama da yahudawa ka annahu dhullatun ya zama musu kama wani babban girgije wanda ya dago zai yi ruwa wazanu suka sakankance suka tabbatar na annahu waqi'u bi lalle wannan dutsen zai faɗo a kansu ai saqidu alaihim wa'ada Allahu iyyahum bi uqi Allah ya alƙawarin lalle wannan dutsen zai faɗo gare su in lam yaqbalu a hakamar taura in ba su karbi hukunce hukunci da a taura ba wa kanu abauha dama sun ga sun kiyarda da ita da tikali saboda nauyin wato hukunce hukuncen fa qabilu sun ka karba wa kunna lahu mun ka ce musu kuzu ma atainakum bi quwwa ku abin da mun ka zo muku da shi da karhi bi da gaskiya wacce harin da kokari wazkuru ma fihi ku ambata abin da a cikin sa bil amali bihi da yin aiki da shi la'allakum tattaqun ko cewa ku za ku kare kanku daga azaba Allah su suka roki annabi Musa ya je ya samo constitution na aiki an ka tai an ka toda taura an ka bude an ka karanta ta mai awwaliha ila akhiriha sun ka ce a a a a, a waɗannan dokoki sun yi tsauri ko ma Allah a rage a cire kaza a cire kaza to kusa da garinsu akwai wani dutse kamar yadda zarandar take da bauchi to sai aka dage wannan dutsen sai ya koma sama ga gari yana shawagi kamar jirgin sama yana so ya sauka hazo ya hana yana ta shawagi to sai an ka ce musu ko wannan ko wannan ko wannan ko wannan eh wato ga littafi kasa gaban annabi musa an bude an ka ce musu to ko ku zaɓi wannan ko wannan ya taho to da dai haka suka abin da shesa bai hude ko sujada zai yi to haka zai da rabin goshi yana yi yana kallon dutse ko zai faɗo to haka Allah ya musu to mu ci gaba wa ila rabbuka in ya adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa shadahum ala tun daga inda mun ka fara magana annabi Musa duk bani Isra'ila ne Yahuda ne muke magana a kansu sai har sai nan yanzu mun ka kare magana su an shiga wata sabuwar magana tun jiya tun jiya kun ga yanzu karatu da mun kai mun yi karatu na kusan awa ɗaya da rabi muna cikin magana su jiya ma mun yi na kusan rabin awa cikin magana su to kun ga awa biyu kenan duk karatun cikin bani Isra'ila Yahudawa ne ake magana su saboda makircin su ba guda bane in eh, an taro su nan su yi nan in eh, an taro su nan su yi nan ba a zama lahiya da su eh to bayan an gama da wannan sai Allah madaukin sarki ya ce waskur ambata eh to nan ya kira an kace bai yi ba <laughs> waskur ambata ya Muhammad hina akhadha rabbuka yayin da ubangijin ka ya karbi alkawali min bani adama daga bani adam min lokacin da suke bayan ban baban su ce wato alkawalin ya rike shi ga zuri'ar su bayan akharaja ba'dahu min sulbi adam ya hitar da sashin su daga tsatson adam nasalan suna ya'ya ba da nasalin bayan wasu ya'ya kanawi ma ya na kamar yadda suke haihuwa an ka hitar da su kazzar kamar ƙwarar zarra da na amana, can wurin da ake ce mana amana yau ma'arafa ta ranar arfa saba lahun da la'in Allah ya kawa musu dalilai a ya rububiyyati akan zaman shi ubangiji warakkaba fihim aqalan ya haɗa musu hankali ya sa musu hankali suna yan kankana wato ya hitar da su baki ɗaya duk mutane waɗanda za a haifa aka shafa bayan annabi adamu ɗiya ne sun ka hito an ka shafa bayan ɗaya ne ɗayan waɗanda sun ka hito ai Allah ya ta shafa bayan har kowa da kowa ya hito har abin da za a haifa nan gaba ta yi kiyama duk an ka tara su wuri guda Allah ya ce musu wa ashhadu ala amr ya shaidar da su akan kansu cewa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala sun ka ce eh mun yarda kai ne ubangijin mu an ta rabbuna kai a ubangijin mu to shahidna bi zalika mun yi shaida akan haka mun yarda to Allah ya ce wal ishad wannan shaidar da ku da yi la Allah ta kulu don kar ku ce yawmal qiyamati ranar kiyama inna kunna gafilin mu mun zan kana an haza daga wannan tauhidin don kar ku ce ba ku sani ba saboda haka bisa ga wannan ka'ida ne ake cewa duk mutum in an kahe shi ana haihuwa ta bisa sunnan musulunci fidratallahi lati fadaran nasu alaiha sunna Allah tauhidin Allah wanda Allah ya halicci mutane a kansa kowa da kowa ya amsa zai yi tauhidi zai yi sallah zai yi komi in ya zo duniya dada daga baya abubuwa ka canjawa to Allah ya yi musu haka don wannan na'am aw yaqulu aw taqulu inna ma jaraka ba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'd أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تقولوا أو يقولوا wato ko ku ce ko kuma su ce inna ma a sharaka aba'una ubanninmu ne sun kai shirka min qablu gabanmu gabanin mu zo wa kunna zurriyatan min ba'di mun ko mun zan zuri'a muke bayan su fakata dai na biyu don haka mun ka zo mun kai koyi da su awa tuhlikuna ya Allah za ka halakar da mu kai muna azaba bima fa'alul mutilun da abinda mabannata sun ka aikata min aba ina na ubannin mu bi tasiri shirki da sun ka kawa kahirci mun ka zo mun ka tara ana yi alma'ana abinda an ma'ana la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalika Allah bai ba su dama su kawo hujja da wannan ma ishadihim ala anfusihim bayan ya riga ya shaidar da su akan kansu bit tauhidi da tauhidi wa tazkiru bihi tunatarwa da wannan ala lisani sahibil mu'jiza da kuma tunatar da su da wannan da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qa'imun maqama zikri fi nufus wannan ya zama matsayin tunatar da su a cikin rayukansu wa kazalika waka zalika kamar yadda mun ka bayyana duk abubuwan gada an ka ambata nan baya tun daga farkon kisa annabawa ko kuma daga farkon sura har zuwa nan nufassirul ayati haka muke rarrabe ayoyi daki daki nu bayyana ha muna bayyana ta min ma bayyana almisa kamar yadda mun ka bayyana wannan alƙawulla da ya tadabbaru ha don su lura da ita wala alam yarjuna kuma ko zai yiwu su dawo an kubrin daga kahircin su to mun gama da wannan mu ci gaba sai magana akan miyagun malamai dama dai mun san kokowa ne tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin masu kare gaskiya da masu kare ƙarya kullum bugawa ba ta kariya mun gama da wannan sai miyagun malamai na'am واتل عليكم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ watulu alaihim ya annabi ka karanta musu su yahudawa na zamaninka na ba allazi atainahu ayatina labarin mallamin nan da muka ba ayoyin mu munka ba shi ilimi fansalaka min ha sai ya sabule ya salce kai nai daga wannan abin da ya kamar yadda maciji ka hita daga riga tai zanen maciji din Da shi ya ma'ana in sadaka ya hede kai na ya hita ya bai rigar nan ya koma ɗaya waje wato Allah ya bashi ilimi sai ya tuɓe ilimi ya mai da shi kamar riga ya zube shi ɗaya waje ya komo ya zama na ya haka nan jahili ai kharaja ya hita bi kufrihi da sa kamata kharujul hayyatu kamar yadda macijiya ka hita min jildiha daga fatar jikinta wa huwa bal'amu ba'ura shine bal'amu dan ba'ura wani mallami na ba yahudi wanda la alisanuhu ala sadari, ya koma kare harshe ne ya zazzalo ga kirji ne kamar yadda dai kare yi fa'ar ba hu shaytanu sai shaidan ya bi shi fa'ada da kahu ya cin mai fasara qarinu sai zama aboki ne fa kana min algawi sai zan cikin halakakkun mutane walau shi ina ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن دعني عليه يلفه تتركه ينلعس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقد بالقافة فلعلهم يتفكرون ولو شئنا الله يتي دامون سولر فأناه دامون دوك كاشي إلى منازل العلماء zuwa ga matsayi irin na mallamai bi an kahulil hu amal shine mu yi shi muwafaqa shi aikin kwarai ya samu darajar malanta walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya natsu ya da wama zuwa kasa ya zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa mala ila ya karkata zuwa gare ta wata ba a hawa ya bi son zuciya ta yi du'a'i ga kira na ilaiha zuwa gare ta fa wada ana sai muka saukar da daraja ta fa masaluhu misalin sifa ce ka masalin kalbi kamar misalin kare in tamil alaihi in kai mai tsawa yalhar sai ya kama shi shekayen ya dala lisani sai harshen sai ya zazzalo auta ta ruhu ko kuma in ka bar shi haka nan yalhar zai ci gaba da shesheka walaisa gairu min alhayawan kazalika babu wani wanda aka ma haka daga cikin dabbobi sai kai shi dai ka hidda harshe yana tarta yana shisheka ya wuna su ba wanda a haka cikin dabbobi sai karnuka saboda haka wa jumla ta sharri halin, ai lahisan yana mai shisheka zalilan yana karkantacce bi kulli halin ta kowane hali wal a tashbi tashbih abinda an manuwa da wannan wato an kamanta shi firwar ga faduwar daraja wal kasati da kaskanta bi qarinatil fa'i al mushkilati bi tarattubi ma ba da. wato saboda alama ta fada aka ce fa masal eh zalika wannan misali da an ka sa na wannan malami da ya lalace ya komo kamar kare masalul qaumin lazina kazzabu bi ayatina shi an misalin mutanen da sun ka karyata ayoyinmu haka so su sassa ka bayyana wannan labari ga yahudawa la'allahu ya tafakkaru da ko za su yi tunani wato yahudawa zamanin annabi ai ya tadabbaru na fiya su yi lura ga wannan fayyuminu su ba da gaskiya sa'a masalan ساء مثلا لقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء masalan ترجع wannan misali. ai misalin mutane wato alƙawun misalin mutane allazi na kazzabu bi ayatina wanda a ƙaryata da ayoyinmu wa an musamman kanu yazlimuna kuma ba su zalunci kowa ba illa rayukan su ne sun kazan suna zalunta duk takazibi da ƙaryata annabawa da sun kai ba zalunci kowa ba sai kansu mai yadin lahu mai yadin lahu ba na'am man yahdillahu wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi shi ya shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya batar fa ulaika humul khasiruna wayannan sune masu asara waɗanda attaba wala kazzara laqad zarana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna khalaqna li jahannama kasira haƙiƙa mun halitta mahi yawa don jahannama min aljinni wal insi na mutane da aljannu Allah ya yi su don wuta irin waɗannan mutane lahun qulubun suna da zuciyoyi la na biha amma ba su fahimta gaskiya da waɗannan zuciyoyi walahum ayunun kuma suna da idan idanduna la yusiruna biha kuma ba su gani da waɗannan idan dunan ba su ganin da la'ila kudratin lahi da dalilan ikon Allah basar atibarin bayan gani irin na lura na wa'azantuwa walau azanin kuma suna da kunnuwa la yazma'una biha baya su sauraren ayoyin Allah da ita wal mawa'id da wa'azozi sama'a dabburi, ji irin na lura wata azin da wa'azantuwa ula'ika kalan an'ami Allah ce wa'annan sun zama kamar dabbobi fi adamin fiqhi wajen rashin fahimta wal basar